jama'a wannan shine kasar na ainihin 22 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin sahihul bukhari to Allah idan ka ji wannan kasar din sai kai kokari sai ka ainihin nemi kasar din baya muna karatun sahihul bukhari ne sai wata matsala ta taso mana dangane da magana allurar rigakafi ta ainihin shan inna a yanzu da muke magana yayi daidai da daren talata ne wanda ya daidai da daren biyar ga watan rajab hijira na da shekara tara. daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da ainihin takwas muna cikin ainihin karanta wasu bayanai ne sai ainihin lokaci ya yi sai muka canza kaset don haka wannan kaset na ashirin da biyu ne insha Allah waɗannan bayanan da nake karanto su ina karanto su ne daga wata takarda wadda na ɗauko ta daga cikin ainihin wato wani website na intanet shine ainihin thinktwice.com shi a cikin kolum na tara sai ce polio vaccines and aids alakar allurar rigakafin shan inna da kuma ainihin wato abin nan da cutar kanjamau to nan ma ya kawo waɗannan abubuwan ya tattauna sannan sai ce didn't AIDS originated in Africa sannan test the polio vaccines to wannan ita ce magana da na ce ɗazuna ya reserving ɗinta ya ce ku rinka bincikar allurar rigakafin shan inna wato lokacin da 'yan jaridun nan suka zo sai suka ɗauka sun zo wurin wani malami ne na zaure tunda sun rena malaman zaure kun san malaman zaure ko rediyo wani bayi da shi saboda tsabar shi ba ruwan shi da duniyar yau da na ce musu to amma ai an bincika waɗannan ainihin allurar rigakafi da shaidar hukumar najeriya da shaidar nafdac da manya-manyan musulmi likitoci an je an tabbatar da cewa da guba sai suka ce a to wai a sake yin wannan binciken mana nace to an yi binciken wai yanzu kenan ina cewa inda za a je a bincika da mutanen da muka yarda, to wai yanzu za mu dawo kenan mu ce mun yadda sai na ce a'a dan mutumin da ya kawo guba ya baka ka gane guba ce in ya dawo yanzu ya kawo madara to bai kamata ka karɓi madara ban kana da hankali koko jama'a tun farko mutum guba ya kawo maka kana jin yunwa za ka sha ti sai ce maka ga madara sai ka gano guba ce sannan sai kuma ya ɗauko madara ya baka hakikatan za ka yadda cewa ita ɗin madarar ce wannan binciken da aka ce jama'a an tafi an je an yi binciken da likitoci da sarakunan gargajiya da sauransu sarkin gwandu jakolo da aka sauke da shi aka je aka yi waɗannan binciken da aka je suka gano waɗannan abubuwan na bala'o'in da ke ciki da aka zo sai suka nemi a danne sai abin ya ƙi dannuwa wannan jama'a sakamakon rahot din lab din ne a hannuna gashi gaba daya har da famanin sakatare na hukumar lafiya ta jihar Kaduna amma yanzu ya dawo yayi kememe yayi kin Allah game da abu da aka zo aka yi kokarin danna abin abin yake asiri ya tonu shine fa sarkin gwandi ya fito yana fada wurjan da duk wanda yake magana allurar rigakafi shine Allah ya karya shi aka tsige shi aka je aka kai shi can gidan wasu 'yan mulkin mallaka a can wani ƙauye ba wuta ba ruwa jama'ar musulmi wannan abin da ke gabana rahoton bincike da aka yi na allurar rigakafi ne a nan najeriya aka hada da laboratories na manya-manyan makarantu da asibitoci da ke abuja da ina da ina da ina gashi report on laboratory analysis of oral polio vaccine submitted to the Honorable Minister of Health, Federal Ministry of Health, Federal Secretariat Abuja, November 2003. Gashi wannan rahoton ne jama'a. To wannan rahoton jama'a, kamar yadda na ce ba lokaci muke da shi da za a tsaya karance-karance ba duk za ku same shi. Amma ina son kusan san suwaye suka yi binciken kuma me suka gano kuma waɗannan mutanen. yau sun dawo su ne wai suke ba da kuɗi su ne wai suke roƙon mu dan Allah mu fito mu ce a yi allurar rigakafin amma kuma ga sunayen su ƙarara ko sunayen ma'aikatunsu ya nuna cewa su ne suka yi aikin suka ce sun gano abin yana da guba daga ciki ga su aka ce in addition we wish to profoundly acknowledge the immense contribution of the following ana yabawa waɗanda suka yi binciken ne sai aka ce kuma ba za a manta da wasu waɗanda suka taimaka wajen waɗannan binciken ba daga cikinsu na ɗaya the national coordinator ce of mpi and her team of dedicated staff of facilita for facilitating our work hukumar ainihin wato kula da harkar lafiya wadda take ainihin kula da al'amarin da ya shafi ƙungiyar rigakafi ɗin an ce an yaba mata saboda da ita hukumar da ma'aikatanta sun ba da gudunmawa a wajen wannan binciken na biyu kaduna state government jama'a wannan fa ina son ku gane 2003 lokacin wa kenan lokacin makarshi aka ce gwamnatin jihar kaduna through the permanent secretary and director of dhc ministry of health ta hanyar babban sakatare na hukumar ma'aikatar ilimi ta jihar kaduna aka ce ana yaba musu da su aka ba da wannan gudunmawar amma jama'a wannan mutumin har yanzu shine famanan sakatare amma fa yanzu fada ike da mu akan abin da suka gano cewa guba ne su fa suka gano gashi da sunan shi fa amma yanzu fada suke da mu haddashi shi akan muna cewa ka'ai allurar rigakafi saboda su sun gano cewa akwai guba su fa suka gano da shi da ma'aikatar shi kuma har yanzu shi ne famanan sakatare a health a health sannan na uku the director general and staff of virology and microbiology department nigeria institute of medical research lagos hukumar bincike ta ainihin wato har hada magunguna da kuma ƙananan tsirrai na ainihin wato cibiyar binciken lafiya da ke lagos sannan na hudu the deputy director laboratory services and staff of laboratory department nafdac lagos hadda nafdac aka yi binciken sannan the director general and staff of nirp idu abuja wannan hukuma ce ita ma dangane da binciken magunguna da abubuwan da ake har hada magunguna na abuja da su aka hada sannan the head and staff of department of chemical pathology national hospital abuja waɗannan baki ɗayansu suna daga cikin waɗanda aka haɗa a matsayin ƙungiyoyi na cibiyoyin lafiya da ma'aikatansu na gida aka haɗa aka fita ƙasar waje aka je da su idda ake yin wannan allurar rigakafin da suka je suka binciko waɗannan abubuwa suka gano shine sai suka zo suka ba da final report wanda a ciki ya tabbatar da cewa akwai guba wadda ke taimakawa wajen hana haihuwa akwai guba wadda ke taimakawa wajen samar da shanyewar jiki akwai guba wadda take haifar da zazzabi mai zafi bincike ne gashi duk za ku same shi jama'a za ku ainihin karanta shi da komi ba abin da za mu rage muku ga wannan rahoton to yanzu dan Allah gwamnatin jihar Kaduna suna da wannan tsakani da Allah aka ɗibi waɗannan magungunan kuma aka turo aka ba 'yan mata da matan aure ana ba su naira dubu biyu ko dubu uku a mako suna bi suna kwankwaɗa wa 'ya'yan mutane abinda da ku da kanku kuka shaida mana cewa akwai cuta a ciki tsakani da Allah jama'a babu yaudara a cikin harkar mutanen nan tsakani da Allah akwai yaudara a ciki ko babu to wai abin da yake faruwa saboda sun ɗauki wai malamai da ke wa'azi gidadawa ne duk ba su san waɗannan abubuwan ba don haka sun je sun yi wannan abun officially amma kuma locally za su zo su ce to alaga mata mala mala mun san kai mai tsoron Allah ne kai ba ka shiga cikin harkokin hayaniya kai ka iya karatu kai kaza ne kai kaza ne to shine muke so a karfafi mutane da Allah su fito allurar rigakafin nan su bari a ƴaƴansu ƙarya kake zindiki ka je ka tambayi sufaye yan ɗariƙa da yan shi'a mun buga da su muna kan buga da su balle kai ɗan boko munafikin albashi munafikin albashi ne kai waɗancan addini ma suke cewa suna yi amma su ma ba mu sassauta musu ba balle wannan da yake munafikin albashi ana cewa ba za a bashi albashi ba ya daina wannan hayaniyar ba zai zo ya kare ba cutar da al'ummar mu ake jama'a wannan munafinci ne wannan zalunci ne jama'a daga gare su muka samu wannan rahoton fa daga gare su fa su ne suka ce sun yi binciken amma wai sai gashi ran yana cewa wai ai ba a gama binciken ba ka ce ba a gama binciken ba amma kuma aka ba da wannan takardar cewa ga ta kun gama binciken har kun aiko da godiya har da sunanka a jiki kuma tun 2003 ba ku gama ba me kuke yi har yanzu kuma in ba a gama bincike ba jama'a sai a tsaye da abin kenan a daina ba mutane ko ko tun da ba a gama bincike ba to wannan yaudarar da kun ji ta gama, to don haka wannan malamin ya magana akan test the polio vaccines to Allah ya kiyaye to ina fatan waɗannan za ku same su duk maganganun da ya kuma fa jama'a gashi sai da ya kawo references references din shi wajen guda saba'in da wani abu ina ɗari da ɗari da references da ya kawo hujjojin da ya kawo sai da ya kawo hujja 177 tun daga littattafai har website akan intanet ne wannan document din yake yanzu nan zan gama buɗo mana dan duk waɗannan abubuwan jama'a ina son ku gane mukaddima ce muke yi mukaddima ce yo har yanzu ba hau internet din ba a kunna da yake amma ba hau shi ba tukuna ina fatan mun gane jama'a wannan ma wani report din ne wanda gwamnatin Najeriya ta fitar gashi report on the screening of oral polio vaccines for human gashi nan gashi nan virus human mai ne gashi nan daidai suka yi ta abin gashi wannan report din sun fitar da shi shi ma November aka ce an yi waɗannan ne a South Africa da India 21st November da kuma ainihin wato 2nd December 2003 gashi nan duk da sunayensu da sauransu suka fito ƙarara suka ce sun tabbatar da cewa ga irin cututtukan sai da suka lissafo su don Allah waɗanda suke likitoci ne da waɗanda suka karanta pharmacy ko medicine da sauransu su tsaya su karanta waɗannan abubuwan su ga menene sakamakon waɗannan binciken ko ku kawai kai likitancin kake baka research kawai likitancin kake baka research ma'ana kawai amadin gaya ne da ganin kurji sai ka jabga wuka likita so ake kullum yana karanta journals yana shiga website na medicine na menene yana bincike jama'a sannan ga shi wannan ma daga kan thinktwice.com ya ce a new vaccines laced with birth control drugs ya ce shin sababbin alluran da ake kawo na rigakafi da sauransu ko an cuɗanya su da magunguna ko da sinadarai na hana haihuwa gashi ƙarshen binciken gashi sai da duk ya tabbatar da waɗannan abubuwan kashi sai da ya tabbatar sannan duk abin da ya kawo yana yana kawo hujja to sannan har wani abin sha'awa jama'a har suka ce sun gano gashi toxic mercury in vaccines daga cikin sinadaran da ake sawa cikin waɗannan alluran har akwai guba wadda take tana bugarwa kaga zaka gane gaskiyar wancan profesan da yake cewa me shi da ya kirkiro ta ya ce in aka yi wa yaro za ka yi sati biyu ko sati uku yana hana ka bacci an kimtsa mai bala'i ya ji ma mai kwakwalwar shi to waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da za mu faɗi ne waɗanda suke gabanmu a nan jama'a kafin mu tafi zuwa ga ainihin abubuwan da nake mana ishara a kai a kan net Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu amma abu na farko da nake cewa ko waɗanda suke ƙoƙarin cewa lallai sai mu bari ko kuma mu zama yaransu wajen kamfen na allurar rigakafin shan inna sun san cewa bature yana da wata ɗabi'a ta duk abin da yake yi a yau mugun abu ko mai kyau yana aje shi akan intanet kuma yana aje shi ne ko a gani ko ba a gani ba amma yana so daga ƙarshe ya zama jarumin wannan abin ne kawai ko sharri ne abin da yake so dai ya zama jarumin sharri shine ya kirkiro sharri kaza bayan ya tafi ma'ana dai ya yi suna ko sun san akwai irin waɗannan tukulluma ta tattara irin waɗannan bayanai akan intanet ko kuwa ba su sani ba yanzu dai abu na farko da nake so in ja hankalinmu zuwa gare shi shine ainihin magana da na faɗa dangane da mu shiga duniyar gizo mu je mu ga menene waɗannan mutane suka tara akan ainihin intanet wanda yake da alaƙa da wannan allurar rigakafi wanda ba komi bane a ciki sai sharri da farko bari mu shiga wancan da na fara faɗa mana ɗincan nake cewa thinktwice.com daga nan za mu ga wasu irin ainihin resources wato wasu irin bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda suke kai ga wannan website ɗin gashi nan wannan na thinktwice.com ne gashi nan thinktwice.com gashi ne ya ce top secrets wannan wata tukulluma ce ko kuma wata matattara ce wadda take ɗauke da wasu asirai nasu dangane da abin da ya shafi waɗannan munanan manufofi dangane da allurar rigakafin a bari mu fara bugawa mu shiga waccan da muka yi magana dangane da wato matattara asirinsu game da wannan tukullumar tattara bayanai nan sun yi maganin health hazard reversing disease Allah dan ya hakuri jama'a muna duba ne na nesa kan su ji shiru na eh a ba ku insha a to wani ne nake son in ɗauko wanda yake ɗauke da yawa the government secret database of vaccine damaged children aha secret government database of vaccine damaged children wato wannan wata tukulluma ce ko wata kwamfuta ce da ke ɗauke da sirrin gwamnatin ƙasar amerika game da damejin da allurar rigakafi tewa yara wannan artikul ɗin yana ɗauke da wasu bayanai kamar haka bari ɗan karanta mana kaɗan daga ciki sauran kuma za a yi firintin jama'a su samu insha Allahu ta'ala bari ma mu tura shi a fara firintin ɗin shi kafin a abu abinda bayanin yake cewa shine the general public is, essentially is essentially unaware of the true number of people mostly children waɗannan bayanan cewa suke yi al'umma haƙiƙani ba su san haƙiƙanin gaskiyar mutanen da mafi yawancin yara who have been permanently damaged or killed by vaccines waɗanda suka samu ainihin wato lahani na dindindin ko kuma ainihin suka samu kisan gilla ta hanyar wannan allurai na rigakafi in fact ku rike mana takardar can eh, wannan bayanin yake cewa hakikanin gaskiya most parents will be surprised to learn that the government has a secret computer database mafi yawancin iyaye za su yi mamaki in suka gano cewa gwamnati tana da wata kwamfuta ta sirri ta asiri wadda ke ɗauke da bayanai filled with several thousand names of disabled wadda ke cike da sunaye dubunai na lahantattun yara wato yaran da ainihin allura ta lahanta and dead babies da kuma ƙananan yara waɗanda allura ta kashe. mai bayanin ya ce children who were healthy and alive just prior to receiving the vaccines ‘ya'yan da suke lafiyarsu kalau ransu ba abin da ya shafe shi kafin a yi musu allura of course the medical establishment and federal government don't readily disclose this information sai dai kuma abin mamaki su ne ma'aikatan lafiya da kuma gwamnatin tarayya ba a shirye suke su faɗi waɗannan irin bayanai ba because they know it's likely to frighten parents into seeking other ways to protect their children domin in iyaye suka san alluran nan ta rigakafi ga irin damejin da ta yi to gobe ko an kawo wata hanya kuma ba za su karba ba kun ji magana da nake faɗi ɗazu in other words parents just might think this issue through on their own and decide to reject the sort wannan irin abin zai sa iyaye su tunanin in ma ya tabbata akwai wannan cutar su nema wa iyayensu magani ko kuma su ki allurar rigakafin to jama'a da yake ba Amerika ba zai yarda a rinka mishi irin abin da mu ake ba kamar yadda na ce bayanan nan muna ba ku su a tattakaice ne don duk za a ba da su a rubuce ka karanta child rights act na 2003 wanda obasanjo ya sa hannu mu da ike an mai da mu 'yan najeriya jakuna obasanjo ya sa hannu akan doka ce idan ka ƙi bari a wa ɗanka ko wanda kake riƙe da shi allurar rigakafi a ci tarakka naira dubu biyar a kulle ka wata guda sannan kuma dole a wa yaron ku karanta child rights act 2003 mu da yake su mai da mu jakuna amma waɗannan bayanan jama'a su a ƙasar Amerika da aka kai abin sai aka yi debate da aka yi debate sai aka ce a doka ta farko idan aka zo za a yi wa ɗanka allurar rigakafi za a faɗi salbiyat da ijabiyat menene advantages menene disadvantages idan ka amince sai a ce maka tare da ka amince idan har wani abu ya samu ɗanka sai a ce ga kuma kuɗin da za a biya ka idan na mutuwa ne idan kuma na larurar rashin lafiya ne ga abin da za a baka su kun ji yadda dokar take amma mu nan da yake sun mai da mu jakuna sai aka ce in ka hana aiwa ɗanka kawai za a iya kulle ka gashi federal admission of vaccine risk gashi tsarin da hukuma ta bullo da shi game da wannan dokar ita ce public law ta ainihin tara zuwa ɗari shida da sittin, sannan sai suka kawo magana dangane da who pays for compensation waye yake biyan diyar allurar rigakafin an yi wa ɗanka dameji amma ina son kafin mu tafi da nisa wannan article ɗin da muka karanto a cikin jaridar nan ta ainihin leadership ya ba mu labarin cewa International health officials have said the polio outbreak in Nigeria, which has left at least 69 children para para uh, uh, paralysis, paralyzed, were caused by the vaccine designed to stop it. Yanzu nan buga shi jaridan mu ce ta ƙasa leadership ta ba da labarin cewa mutum 69 wannan allurar ta raunata ta lahanta su. Jaridan mu ce ta ƙasa ta ruwaito haka. yanzu su kuma gashi in kuka in kuka gwama wannan maganar su da yake sun san akwai matsala sai suka ce to duk sadda aka samu matsala ta faru za a biya diyya. waye zai biya wannan diyar sai suka kawo a ciki nan ai gwamnati ce take da tsarin biyan diyar tare da kuma ainihin hukumar maganin wato kamfanonukan da ke yin waɗannan magungunan gashi nan aka ce za a biya mutum dala dubu ɗari biyu da hamsin kwata miliyan dala idan aka samu wata raunatawa to yanzu mu waɗannan yara 'yan mata da ake turo su a zo a ce ta taɓa nuna maka cewa ga dokar da ta ce za a biya dala kwata miliyan dala babu to abinda mu muke gaya wa gwamnati akan wannan da Allah jami'an tsaro su ɗauka wallahi idan aka ce za a tursasa mana wannan wallahi abin zai zama yaƙi wallahi tallahi zai zama yaƙi kawai za mu ba da fatawa a rinka kashe su wallahi kawai saboda haka ku je ku yi kamfen mu kuma mu yi kamfen mu rusa a ci gaba haka amma in aka ce abu zai shigo a sa karfi wallahi sai abu ya zama yaƙi don haka in su turawan iyayen gidanku abin bai ja musu yaƙi ba wallahi mu sai ya ja mana amma ba zai yiwu jama'a a ce an kakaba doka ya ba ku kakaba dokar wanda bai ci da ɗan shi ba saboda kun hana abincin ai da kamata a ce duk wanda bai ciyar da ɗan shi ba aka kama ɗan shi da yunwa za a sa shi dole ya ciyar da ɗan ko kuma gwamnati za ta ciyar da ɗan shi kuma uban a kulle shi irin waɗannan dokokin muke so sannan sai kawo how are vaccines made yaya ake yin wannan nan ma duk ya faɗi waɗannan gubar da ke ciki wannan article ɗin ne na nuna wani professor jama'a shine vice chancellor yanzu na science university da ke garin aleru a kebbi state shine professor kawoji muna tafi a mota daga birnin kebbi za mu to sokoto za mu hau jirgi ne za mu to abuja sai yake cewa amma malam ya za a ce kuma kamar ku kuke suka game da ainihin allurar rigakafi ɗin nan sai na ce mishi kai ma a matsayinka na professor na biochemistry za ka yi suka a kai yace shi ba zai suka a kai ba dan ya san abu ne mai amfani nace a generally ka san abu ne mai amfani amma nace mishi yanzu in na bude na nuna maka wani bayani da ke kan net to ina fatan kafin mu kai sakwata za ka yi reversing tunaninka sai na zaro laptop sai na budo wannan bayanin sai na budo mishi ina buɗo mishi sai ya karanta can kuma sai ya ce eh to gaskiya saboda Allah gwamnati ta nemi rikici nace to gaskiya saboda Allah ni wannan irin abin yana bani mamaki jama'a mu an karantar da mu tun muna sakandare mu rinka yin research ya za a ce wai professor baya research a field din shi jama'a ya za a yi professor baya research a field din shi ai shi professorship ba ba karatu ne zaka je kai a ce ka gama an baka professorship ba bincike ne da ayyuka da hidima a fannin ilimi yake kawo to yaya professor baya research yaya baya publishing researches waɗanne irin professors muke da su waɗanne irin doctors muke da su to Allah ya kiyaye to muka sake komawa sama za mu sake ɗauko na son mu bi articles din ne ɗaya bayan ɗaya har inda wani aiko da wani article da ya bani sha'awa ya ce yar uwar ce ita ta waye tun tana budurwa ta ce ita kwan Allah sun ta aure ba za ta yi waɗanta wannan ba sai zama mijin da zai aure ta shi ma sai ya ɗauki wannan Shi kenan sai abin ya yaɗu cikin zurriyarsu duk suka yi tawaye ga waɗannan abubuwan ƙarshe kuma haka aka yi cikin ikon Allah ya ce yanzu duk su gaba ɗaya sun ƙin allurar rigakafin kuma Allah ya tsare musu ‘ya'yansu babu guda ɗaya wanda aka samu da matsala sannan mu ma ga sunan muna da su ‘ya'yan gayya gayya ba wanda aka taɓa allurar rigakafin kuma babu wanda yanzu ba zai kwashe da gudu daga nan tudun wada ya tafi samu ruba ba wanda yake da murbuɗaɗɗiyar kafa balle a ce ai wannan to gashi nan ta fara kama shi wannan article ɗin yana nan a nan kan net wanda ainihin shi wannan ya turo ya ce wato labari ne ba shi sha'awa wanda yar uwar shi ce ta fara kawo musu wannan a cikin ainihin al'ummarsu a shi wannan kuma is your child at risk shi kuma article ne akan cewa shin dan ba a yi wa ɗanka allurar rigakafi ba ko ya بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات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 الإمام البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل يجي باب أحب الدين إلى الله أدومه babin da ke bayani akan cewa addinin da Allah ya fi so shine addinin da ya dawwama ya tabbata ana yin shi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم Abin da wannan babin yake son ya karantar da mu jama'a idan kun tsaya kun nazarce shi da kyau za ku ga yana da alaƙa da babin da muka wuto babi na talatin da ya ce babu husni islamil mar'i kyautata musulunci yana da alaƙa da kuma yin musulunci din dindindin ma'ana a dawwama ana yi a ƙarƙashin wannan ake buƙatar kullum a musulunci ka dubi menene shari'a ta yadda da shi ya tabbata ya inganta ka gane ma'anar shi wannan shine ahsan to ka ɗauke shi a yadda shari'a ta ce maka kai ba za ka taɓa gazawa ba misali salloli guda biyar ne a yuni sallah guda biyar ba za ka taɓa gazawa ba don ba za ta gundare ka ba ba za ta wahalar da kai ba ba ta da wahala idan ka ɗibar wa kanka ka tirsasa wa kanka abin da ya fi haka to ba za ka iya kaiwa ba to abin da zai zo ya faru sai kuma ka zo ka ce ai musuluncin yana da wahala ai musuluncin ya suke ka a'a ba musulunci ne suke ka ba musulunci ne ke da wahala ba fatawoyinka ne suka nauyace ka har ka kasa yin musulunci kamar yadda muka kawo misalin da za mu zo mu karanta a nan cikin wannan littafin sahabi abdullahi dan amr yana saurayi ya ɗibar wa kanshi sauke alqur'ani a cikin kwana ɗaya annabi ya ce a kwana annabi ya ce a kwana uku sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallama da kyar ya amince mishi akan haka ba a ƙarƙashin wannan akwai matuƙar matsala da ya zo ya shiga bayan ya tsufa sauke alƙur'ani baki ɗayan shi a cikin kwanaki uku ga wanda zai kira'a lafiyayya irin kira'a ta sahabbai ba irin kira'a wannan ta gargajiya ta hausawa ba sauke wannan yana da wahala a cikin kwana uku don haka a diddare yake yi to ya zai yi tun da rana sai ya fara rage wasu juz'ai ya fara karanta wasu abubuwa kafin dare ya yi. ga ya ɗiba wa kanshi abin da yake ƙarshe ya kasa cikawa saboda haka kowa ya tsaya ya duba jama'a musuluncin nan addini ne wanda Allah ya kawo shi a yi shi ba zuwa zamani kaza ba za a yi shi ne har zuwa tashin alkiyama shine addini na ƙarshe bayan shi babu wani addini da zai sake zuwa bayan wannan annabin babu wani annabi da zai sake zuwa to idan kun fahimci wannan don haka za ka ga komai sai aka ɗiba yadda gaba ɗaya za a yi shi a gama cikin nishaɗi a shekara azumi so ɗaya yake farilla shine azumin watan ramadan shine kawai farilla bayan nan babu wani azumi wanda yake farilla a wuni sallolin nan da dare su ne kawai farilla guda biyar a rayuwa so ɗaya ne yake farilla a je aikin hajji to waɗannan abubuwan in ka ɗibe su za ka iya tabbata kana yin su to amma duk wasu nauyace nauyacen ka ba ka jibgawa kanka saboda zafin son addini saboda zafin kai to ƙarshe lokaci zai zo sai abubuwan sai su maka tarakumi sai su cincirindo a kanka sai su tare sai kuma ka ji gaba ɗaya yanzu kana fushi da musuluncin sai ka zo kana zargin abubuwa kai ne dama ka ɗibo ka ciccikawa kanka ina fata an gane dan haka bukhari ya kulla wannan babi dan ya bi wancan ka gane cewa nagarta aiki tana da alaka da yin shi daidai da yadda shari'a ta ce dukkan sanda shari'a ta ce maka mafi yawancin raka'o'in nafilar dare sha ɗaya mafi karanci raka'a ɗaya dan da kaji ba za ka iya yin sha ɗaya, nan ba sai kai raka'a ɗaya ko kai raka a uku ko kai a biyar ko kai raka'a bakwai misali sai ka ga cewa za ka iya dawwama akan haka amma an ka ɗiba wa kanka cewa kullum za ka yi daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare to za a wayi gari sallah asuba baka yi ta ba sai ƙarfe tara za ka wuni kana hamma kana ainihin miƙa Za ka kasa aikata komai to in daren yayi sai ka ji kana jin haushin daren kana jin haushin sallar kana jin haushin qur'anin matarka tana baka haushi ƴaƴanka na baka haushi buta da aka aje a kofar daki ita ma sai ta baka haushi duk sai ka rikita gidan gaba ɗaya ka rikice saboda me ka ɗibo kanka abin da ba za ka iya ba to shine bukhari ya kawo mana wannan hadisin wanda malamin shi al-imamu muhammad ibn al-musanna ya karantar da shi shi ko yace ya karbo hadisin ne daga al-imamu yahya shi ko haya daga Hishamu shi ko Hisham yace akhbarani abi mahaifina ya bani labari shine Urwatu dan Zubair kenan Urwatu dan Zubair wato eh, jikan Sayyidina Abubakar ne wanda eh, Asma'u ce ta haifi ainihin ta haife shi to shine shi Hisham yake cewa babana Urwatu dan Zubair ya bani hadisi an Aisha shi ko ya karbo hadisin ne daga gwaggwan shi wato kanwar mahaifiyar shi Aisha aisha ta ce annan sallallahu alaihi da dakhala alaiha annabi ya shigo ɗaki wurinta ko kuma annabi ya shigo gidanta wa inda hamra'atun sai ya samu wata mace a wurinta wannan riwayar wannan hadisi ya zo da lafuzza aka ce a wata riwayar annabi ya haɗu da matan ne ko kuma annabi yana zaune ne sai matar ta zo za ta wuce duk waɗannan riwayoyin suna tabbatar da junansu ne ma'ana sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taho wurinta wannan mata tana cikin ɗakin sai matar ta tashi sai ta fita a sadda ta tashi ta fita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi can da ya je garin fitar ta sai suka sake haduwa don haka sai zama riwayoyin yadda suka haɗu a ɗaki haka kuma suka haɗu a waje kenan to ta shigo sai annabi ya shigo sai ya samu wata mata wannan mata sunanta haula'u haula'u sunan matar qala sai annabi ya ce man hazihi wace ce wannan qalat sai ta ce fulanatu wance kenan wance kenan tazkuru min salatiha sai Aisha ta rinka faɗa wa annabi irin yadda wannan mata take sallah da daddare cewa tana kwana sallah tana kwana karatun Qur'ani shine tazkuru min salatiha a cikin wata nuska ta sahihul bukhari ko wata riwaya ta wannan hadisi tuzkaru min salatiha matan nan da ake labari game da sallar ta wadda take kwana tana sallah wato wannan mata an ruwaito hadisin ta hatta a cikin muwatta ta Imam Malik cewa saboda sallar dare sai ta samu igiya sai ta ɗaura a cikin ainihin masallaci in ta sallah ta sallah kafarta ta gaji sai ta riƙe igiya sai ta ɗage kafarta guda ɗaya tana langa haka in ta huta sai ta ɗage ɗaya kafar kuma tana langa ta tsaya akan ɗaya kafar ma'ana matan labarinta ya shahara shi yasa ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam matan nan da ake faɗin yawan sallarta ko kuma wannan riwayar tazkur min salati ha ta rinka faɗawa wa annabi irin kokarin sallah da wannan mata take kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bari ma'ana wannan kalma asalinta kalmomi ne guda biyu ma haza menene wannan ai wannan ba wani abin sha'awa bane ma'ana ita Aisha abin ya burge ta amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsawa ice ma ta bari ta bar wannan abu ai wannan ba wani abin sha'awa bane alaikum bima tutiquna ku rinka daukar wa kanku abin da za ku iya kaga anan annabi da ya tashi maganar sai bai yi magana akan su mata kadai ba bai ce alaikunna sai ce alaikum ku ku rinka ɗiba wa kanku don a gane cewa hukuncin ya shafi maza ya shafi mata ku rinka ɗiba wa kanku abin da za ku iya yin shi fa wallahi domin ku ina rantsewa da Allah la ya mallullahu! Allah baya gazawa daga rubuta muku lada hatta mallu" har sai dai ku ku gaza amma shi Allah ba zai gaza ba wa kana ahabbu dini ilaihi sai ya kasance addinin da Allah ya fi so ko kuma addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi so ma ma alaihi sahibuhu shine addinin da mai shi ya dimanta ya tabbata yana yi ba ya fara ya bari ba ina fatar an gane wannan hadisi jama'a kun ji yadda lafazin riwaya shi yake wasu suna karanta wannan hadisi da kuskure har su hujja akan cewa wannan matar tana yin karatun sallah ne a bayyane har wai annabi yana jin karatun sallarta ba haka bane a'a da aka ce sami sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bimra'atin manzan Allah ya ji wata mace ba ana nufin ya ji ta ba ya ji labarinta riwayoyi su suke taimakawa a rinka fahimtar yaya asalin magana take wato gaskiya ne mace za ta yi karatun sallolin da ake a bayyane a bayyane amma wannan hadisin da wancan lafazin da muka kawo na cikin muwatta ba hujja ba ne da aka ce annabi ya ji wata mace tana karatun sallah da daddare ma'anar ya ji labarin wata mata da take kwana tana sallah har tana yin karatu da daddare ba wai ya ji ta da kunnan shi ne ma'anar hadisin ba dalili shine ga irin waɗannan riwayoyin su suke bayyana hadisin ƙwaya ɗaya ne hanyoyin hadisin ƙwaya ɗaya ne ashe riwayoyi ne suka rinka faruwa wata riwayar ta zo da ma'ana sai ta ɗauki wata fassara sai wani ya fahimta amma asali dai kun ji annabi sallallahu alaihi wasallama labarinta ne ya ji da ya ji sai ya ji kuma ta ɗiba wa kanta ibadar tana yi tun daga farkon dare kamar yadda na faɗa haka fa hadisin ya ce igiya ta ɗaura a masallaci a cikin wata riwaya har aka ce ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ga igiyar ya ce ku kwance ta Mana in ta yi ta yi ta gaji sai ta ɗage ƙafa. in ta yi ta yi ta gaji sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a a bari addini ku ɗiba wa kanku wanda za ku iya domin addinin da Allah ya fi so shine wanda mai shi zai fara shi kuma ya dimanta yana yi to sai ku haɗa da waɗancan hadisan da ake magana akan kyautata aiki jama'a wannan shine abin da kullum muke nuna wa mutane sai dai ba sa fahimta jama'a musamman ni da nake magana ana yawan kuka da ni akan cewa ya kamata in ɗibo wa kaina ayyuka na da'awa musamman ga na yi wa'azi na ce ga yadda da'awa take saboda haka a ɗibo in na ɗibo ɗin ba zan iya ba ne jama'a amma yanzu duk wanda ya san muryar nan daga shekara ashirin da biyar ko talatin haka ya ji duk ran da ne alkawarin cewa ku zo zan karantar zan karantar to abin da zan iya kenan amma da zaran na ɗibo kai na fiye da haka zan iya farawa amma kwana biyu zai watse to in ya watse kuma a lokacin ne za a zo a ce to ai dama ba zai iya ba to amma gwamma a ce ya ki ba da lokaci wadatacce amma fa shekara talatin da ta wuce za ka yi ta jin wannan murya da ta wuce sannan nan gaba za ka yi ta jinta da gwargwadon iyasar da Allah ya so to shi ne adwam ɗin, Allah ya fi son addinin da za a yi a ana yi ba wanda za a fara kwana biyu fiki fiki fiki fiki shikenan kwana biyu sai ka ji kuma an sauke ba sauran labari shi yasa da'awoyi nawa ne suka taso a nan zaria za su taso fakka kakka sai samari sai su damu ai an yi kaza mu tashi mu zai mu ce ku bar mu mu muna da scheme of work muna da tsarin yadda muka tsara za mu yi ayyukan mu a wannan tsarin za mu tsara saboda wani ya zo a guje ba za mu ce mu ma bari mu ƙara speed ba ko kun fahimta jama'a ka duba da kyau kana tafiya cikin hayyacinka a mota kana tafiya 100 110 120 in wani ya zo sai zo 180 piu sai ya wuce ku in ya wuce ku samari da ke ciki sai su ji haushi so suke kuma ku ƙara wuta a je a wuce shi a rama to amma in aka yi haka ƙarshe sai a zo a kwamtse gaba ɗaya amma in aka bashi ya gama gudun shi sai ku je ku same shi minti biyar ne tsakanin ku sai ku je ku same shi duk ya gama gudun nashi kuma har ya gaji ina fata an gane saboda haka jama'a ku fahimci yadda al'amarin yake shine ana so a yi kyakkyawa ne ana so a yi ingantacce ana so a yi dimantacce to ina son kuma in dawo da hankalinku a baya akan ku gane manufar da'awar salafiya daga cikin sauran da'awoyi ku je kuma ku saurari kasusuwan da muka yi akan manufofin da'awar salafiya da kuma manufar da ta sa za a kafa darul hadisin salafiya a zaria shine me ba mun zo ne mun ce mutane za mu karantar da su karatun ƙur'ani ba mun ce mutane suna karatun ƙur'ani mutane na karatun hadisi suna karatun fiqhu suna karatun larabci suna karatun aƙida suna karatun tarihi amma abin da muka faɗi kuma muke ƙara faɗi shine duk waɗannan ilmomin muka ce mutane ba su iya ba tsakani da Allah manufar mu kenan muka ce ba su iya ba karatun ƙur'anin ba su iya ba sai da aka zo aka fara koyar da karatun alkur'ani da tajwidi kowa ya san yaya karatu yake amma kowa san shekara talatin arba'in da ake karatun qur'ani a najeriya an iya ne ba iya ba siratal lazina an amta alaihim ake cewa gairil magarubi alaihim wala ralin amin wannan karatun kaga ba qur'ani bane baki daya wannan ba qur'ani bane wani abu ne daban amma da aka zo aka gyara fa aka kawo ilimin tajwidi tsakani da Allah da yadda ake karatu yanzu da yadda ake karatu shekara talatin ɗaya ne ba ɗaya ba ne amma kowa yanzu ya yarda duk wani ɗan ƙungiya duk wata ‘yar ɗariƙa duk wani wane ne ya yarda cewa na yanzu ɗin ya fi na da kyau ko sai ku dawo a cikin ilimin tafsiri ma sai an zo an yi wannan revolution ɗin yaya ya kamata a yi tafsirin ƙur'ani yaya ya kamata a yi ilimin ulumul ƙur'ani to sa'an nan sai ku dawo ɓangaren hadisi bangaren hadisi yaya ya kamata a karanta hadisi ko kun san cewa yanzu Najeriya mustawarta daidai ne da duniya yanzu da Najeriya da Makka da Madina duk ɗaya ne a wajen iya karatun Qur'ani dan Makka bai isa ce ya fi dan Najeriya ba don in ya ce ya fi sai a ce a zo a zuba zuwa ake a zuba a Makka ɗin, dan Najeriya ya je ya ciyo kofin na Makka a Makka ya dawo gida me yasa saboda an zauna an gyara karatun ko sai an zauna an gyara karatun ne karatun hadisi masu yan gyara shi yanzu babu 'yan najeriya waɗanda suke iya muƙawama da sauran duniya a ɓangaren ta daidaita kiristanci da musulunci musulunci daidai ne kiristanci daidai ne ana ɗaukan su ne nan ne maganar shi wannan malamin matakin farko da ake ɗaukan su shine daidaita tsakanin ƙungiyoyi a ce da 'yan shi'a da 'yan sunna za a iya haɗa kansu idan aka yi nasara akan irin waɗannan malaman sai kuma a ce da kiristoci da musulmi sannan sai a koma a ce da kiristoci da musulmi da yahudawa to wani addini ne da aka kirkiro da shi wai sunan shi ibrahimiyya a'a wani addini ne yahuda ne suka kirkiro sunan shi wai ibrahimiyya wai mu musulmi mun yarda annabi ibrahim namu ne kiristoci ma sun yarda nasu ne yahuda ma sun yarda nasu ne to annabi ibrahim ya zama shine mai haɗa muke nan. Don haka yanzu kowa ya dawo a dubi bambancin da ke tsakani, shi musulmi dalilin da ya sake kyamar ba yahuda ya cire wannan a addinin shi ya hadu da ba yahuda da kirista sai a hadu shi kenan wai manufar annabi ibrahim ta hadu kenan a ƙarshen duniya wai mabiyan shi sun dawo suna bin shi din kenan to wannan mutumin ne jiya na kama tashar BBC jama'a na ji shi yana wannan maganar sannan na biyu ashe wani wanda yake kungiyar izalar ma bata yadda da shi ba da ta rikice mishi a garinsu sai da ya gudun hijira nan ba shi bane ba wani bane malam Bakar Ikara yana cewa wai wannan wai ai kamar addu'a ce wai ai addu'a ma rigakafi ce addu'a ma rigakafi ce to tunda addu'a ma rigakafi ce to ai kaga wannan ma rigakafi daidai ne to kun ga irin malaman da suke magana ba su san implications ba ba su san meye lazimi meye sakamakon wannan maganar ba sai a je a ɗauka su aka sa maganganun su jama'a amma me yasa ba a sa maganganun Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu ba waɗanda ya yi maganganun ya kawo dalilai su duk waɗancan ba wanda ya je da ko shafi ɗaya Malam Ibrahim Ahmad Aliyu ya je da takardu sun kai shafi ɗari biyar kuma ya yi bayanai amma ko murya shi ɗaya ba a sa ba amma sai aka sa waɗancan magana ta ta uku kada wani ɗan jarida ko wani ɗan community health worker ko na state ko na federal ya sake zuwa ya same ni abin da muke so yanzu kawai ya rage mukabala ce tsakanin mu da ku ku share mana Ahmadu Bello Stadium da ke Kaduna mu zo mu buga debate da mu da ku kuma a sa debate ɗin live a gidajen rediyo da talabijin kuma debate ne ba na kwana ɗaya ba za a yi shi ne na kwanaki saboda wane zai buga da wane wane zai buga da wane wane zai buga da wane ba abu ne na a ce wane yi magana minti biyu ba maganganu ne na kwanaki amma maganar wai a zo a ce za a same mu wai za a tara mana ƙasa a yaudare mu daga haka wannan ba za ta yiwu ba sarakuna kada wani sarki musamman ni dai kada wani sarki ya gangance ce zai aiko wurina wallahi zan zo in yi rugurugu da shi nan in yi raddi nan namu ne ba irin wancan ba ne na masallacin ɗariƙa da na izala da kuka rufe nan mai rufa nan sai dai tashin kiyama saboda haka ku ji wallahi kar wani sarki ba abin da ya shafe ku ba na ƙarƙashin wani sarki ba na cin albashin kowa kuma ni ba yaron kowa ba ne ba wani sarki da zai kira mu ya ce wai yana ba mu shawara ko yana nasiha ko ya mana faɗa mu ba yara ba ne ba a mana faɗa yara ne yan ƙanana ake musu faɗa yan shekara bakwai shekara tara baliguna ne mu balagaggu aka fi ihu ya ce ɗaya kenan saboda haka ku ji wannan da kyau a ƙarƙashin wannan hukuma ta koma ta yi nazari wannan ƙasashen turawa sun haɗo mata abin da zai haɗa ta bala'i da jama'a ta ne mu dawo mu duba wannan kafin mu tashi wannan website ɗin jama'a muke fatan ku bincika shi za ku ga bayanai masu yawa dangane da abin da ya shafi hadari da kuma sharrori na ainihin allurar rigakafi dangane da abin da ya shafi wato maganganun da muke magana a kai insha Allah <clears throat> bari mu yi printin ɗin shi don jama'a sai a haɗa musu sai su same shi ya haskaka musu akan abubuwa da yawa waɗanda ka je ka duba don abin karka je ka duba ya maka yawa kamar yadda muka ce jama'a jiya fa mun aika da goron gayyata ne ga kowa da kowa muka ce duk wani wanda yake da ta cewa wanda yake ga yana da hujjojin da zai iya mukawamantar waɗannan maganganun da muke don Allah kada sai an tashi kuma ya ce to ai shi gaskiya saboda Allah yana da maganganu wanda yake da hujjojin da zai warware waɗannan maganganun da muka yi to don Allah ya zo ya ainihin yi su sannan kamar yadda na faɗa a jiya ina son matasa da za su shiga cikin maganganu irin waɗannan su san cewa ba ƙaramar magana ba ce kuma su san cewa abu na farko za a dubi yanayinsu a zo a yaudare su da wannan yanayi kana nan kana wa'azi baka taba zuwa aikin hajji ba an shirya kujerun hajji an shirya kujerun hajji yadda aka baka ka je ka dawo to kenan sai mu ji kayi shiru suna da muggan makirci akan nau'in matasa iri biyu nau'i na biyu matasa masu addini nau'i na farko kenan nau'i na biyu matasan 'yan siyasa mun je wani taro ne na siyasa wani tsohon ɗan siyasa ya miƙe ya ce matasan nan masu wa'azi na addini da ke kawo mana matsaloli akan policies ɗinmu wato tsare-tsarenmu da matasan 'yan siyasan nan za mu maganin su ko da zai kai mu auren musu da 'ya'yanmu ne wallahi wannan maganar ina zaune aka yi ta auren taro sai da ta aikata ta faru wani ustazu ya taso da da'awa da kaiji irin haka a kaduna ya ka ɗauki wata yar gra sai aka bashi yar wani babban mutum shikenan yanzu an gama da shi gemu ma ya sassabe shi ya caccanza shi kenan duk yanzu na shaɗin shi na ji shi shu ya ne sai ce abubuwa ne sun yawa na ce menene zai maka yawa matanka nawa ƴaƴanka nawa ka ɗaya ƴaƴa kwaya nawa ne kwaya ɗaya ne kake da ita shine me ya karu da zai maka yawa na ji ka shiru akaramaka Allah tun da dai kuna yi nace ai dama muna yi kuke yi dama muna yi kuke yi na ɗaya kenan na biyu sai 'yan siyasa su ma haka aka dubi wani ya taso da ƙarfin siyasa a jihar su an ɗau ya an bashi an sake ɗaukar wata an bashi shi ma yanzu kwanan nan ma shi jam'iyya ma zai canza don a samu a kame jihar abin da ya sa ne wannan bayanin don kusancewa ba da wasa suke ba mutumin da zai iya cewa bari ya ɗau shi ya baka baya ƙauna ka fa zai ɗau shi ya baka dan dai mai dan ya mallake ka ka daina yin abin da kake yi to babu shakka wannan mutumin ya kai matsayin fir'auna domin fir'auna yana yin komai dan ya tabbatar da me dan ya tabbatar da manufar shi to matasa sai kun yi taka tsantsan na biyu zan yi muku nasiha da cewa kowa ya samu aikin yi sannan duk wanda yake karatu kai ya ɗauka ana karatu ne dan a je a yi aiki ana karatu ne dan me dan a samu ilimi in gari ya waye kana wanka ne dan in ka fita kasuwa sarkin kasuwa ya baka kuɗi kayi wanka wanka ana yin shi ko za a fita kasuwa ko ba za a fita kasuwa ba haka ake neman ilimi idan ba ku ɗauko kanku wannan tunanin ba jama'a to na ɗaya waɗannan da ake sawa suke yawon kwankwaɗa wannan gubar ko kun san cewa 'ya'yanku ne ko kun san cewa ku ne kayan musulmi ne da hijabi wata ma hadda niqabi zaka ganta tana yawo buyu buyu buyu da guba tana ba ƴaƴan musulmi dan me za a ba ta naira dubu biyu dan haka ku hana ƴaƴanku kuma ku hana matanku kuma muna fatar da Allah waɗannan kasusuwan a yi ƙoƙari a yada su a saka su a masallatai bayan sallolin asuba yadda kowa zai ji su kuma kowa zai fahimta sannan duk wanda ya nemi hujja ka ai mishi ruwa a kawo a bashi photostat ita wannan hujjar ba za ta ƙare ba abin da yasa ba za ta ƙare ba jama'a kullum updating ake yanzu haka ba mamaki da daddare an jima mun je mun zauna za ku sake ganin ƙarin wasu binciken an sake an gazowa ba dan komai ba saboda me mu yanzu ne ake matsa mana akan wannan abin su an daɗe da matsa musu abubuwan sun ga sharrin su yanzu tawaye suke wa abin don haka yanzu wai suna a da'ul amana ne suna idar da amana wannan abin ya cutar da mu kar ku bari a kawo muku shi ya cutar da ku mu idan kanmu ya waye a nan muciya ko sabon gari ko cikaji ko Zariya ko makamantan haka mutanen da ke zaɓi da lukorofa haƙƙinmu ne mu ma kuma mu isar musu da saƙon tunda idan wani zai zauna a intanet ya rubuta kamar shafi arba'in ya turo me yasa kai ba za ka samu ka sai kasar ka kai musu alukoro su ji ba me yasa ba za ka je garin ikara ka kai musu kasar ɗin ka ce gashi su ji ba waɗannan su ne abubuwan da zan faɗi a ƙarshe abin da nake cewa wannan faɗe ne cikin dubu jama'a kar ku ɗauka wai iyakar mu da waɗannan yahudawa wannan kenan abin duk da zai amfane mu ba za su sa masu mulkin mu su tursa samu a kai ba abin duk da zai cutar da mu shine za a tirsasa mu akai har obasanjo ya hau ya sauka an yi an yi akan magana wutar lantarki ta gyaru ta gagara gyaruwa sai aka yi hira da ministan shi na wutar lantarki a lokacin sai ya fito karare ce shi ya yayi alwashin sai ya gyara wutar lantarki waye ministan nashi abokin shi ne kuma yaron shi bola ige amma ko kun san cewa a kan wutar lantarkin najeriya ta gyaru bola ige ya rasa rayuwar shi saboda an fito an yi tuesday life da shi ya tabbatar wa mutane cewa an yi alkawarin za a bada kuɗin da aka bada kuɗin sai aka ce ka a turo su zuwa ga yaran a karkata su zuwa akawun ɗin wani sai ce a'a ba zai zama mutumin banza ba an yi hira da shi a talabijin ya bada da da tabbacin za a yi kaza kuma a zo yanzu a ce wannan abun ba zai ba zai zama mutumin banza ba A kan haka ne ya fushi ya ɗauki motar shi jama'a da mota ya tafi gida bai bi jirgin sama ba yana isa a wannan daren aka je a kashe shi shari'ar da ba a yi ba kenan ba ku yi mamaki ba a kashe cikakken lauya san senior advocate of nigeria irin bola ige waɗanda kuma su suka tuka ainihin ko suka tura motar ta tashi ta gwamnatin sannan kuma a daidai sadda aka kashe shin ya zama ministan shari'a kuma ba a yi shari'a ba har yau to ku tsaya ku yi nazari akan wannan don haka yanzu waɗannan seven points ajandar da ake cewa to ba komi ba ne yaudara ne seven points agenda nan a bata shekara saba'in ku ga in za ta yi aiki su yahudawan ba za su taɓa bari a kawo mana abin da zai zama alheri ya kawo mana ci gaba a ƙasar mu ba da haka kullum abin da zai zama mana ruɗani shine za su kawo mana to don haka jama'a magana da na fara yi yanzu ita ce kar ku ɗauka wannan ce kawai matsalar a cikin ilimi suna cutar da mu wannan harkar lafiya ce kuma yanzu abin da muke cewa me ya hana ba za a kawo mana magungunan da jama'a suke da bukatar su ɗari bisa ɗari ba waɗanda babu tantama a kai maganin ciwon kai maganin kaza maganin kaza malaria ba ta gallabe mu ba ta gallabe mu malaria tana da sauƙin a kashe ta domin da zarar an kashe sauro an kashe malaria to kashe sauro abu ne mai sauƙi sai in ba a ga dama ba kuɗin da ake kashewa wajen polio za a kashe sauro da su ana kashe sauro an kashe malaria amma saboda sharri sai suka ce wai malaria ba zai yi a kashe ta ba saboda ba a iya karar da sauro sauran ne ba a iya karar da shi jundullahi ne to wannan muna da wannan cutarwar sannan ku dubi ruwa jama'a yanzu ruwa ya gagare mu ruwa ya gagare mu jama'a to waɗannan abubuwan kai ta lissafa su yanzu yajin aikin nan ka sa ido ka ga damejin da zai yi wa yara wani yara ya bar makarantar kenan wani malamin ya bar aikin kenan amma yanzu su ba wannan ne ya dame su ba menene ya dame su su dai yanzu a yarda a allurar rigakafin nan wani dan jarida ma saboda gidadanci cikin waɗancan cewa yake yi wai to yanzu a yarda a gama rigakafin mana sai a dawo kuma a yi magana sauran matsalolin wato yadda ka ci kashi in ka ci sannan sai a yi magana to ina za a samu maka kunun zaki? ka ɗora akan kashin da ka ci abin da yake cewa kenan jama'ar musulmi saboda dare yayi na'am na'am babu wasu hanyoyi da shari'ar musulunci ta zo da su game da cewa wai cututtukan da ake sa wai ga magunguna shi musulmi ba sharri yake tunani ba alheri yake tunani yanzu abin da ake cewa shin wai akwai wasu magunguna dama da shari'ar musulunci ta tattala don waɗannan jama'a babu wani magani da shari'a ta tattala irin kada a baka da yunwa idan baka bar matarka da ɗanka da yunwa ba kar kai tunanin waɗannan cututtukan za su taso musu jama'ar musulmi kamar yadda nake cewa sai ranar asabar insha Allahu ta'ala sai dai kamar yadda nake cewa har yanzu ba mu ga wani ɗan aikin lafiya ko ɗan siyasa ko ɗan gwamnati ya zo ba yanzu kenan sun yadda waɗannan abubuwan da muka faɗi duk sun karɓe su kuma ba za su iya kare kansu a kai ba na haka jama'a alhamdulillah ku je ku ci gaba da yaɗa waɗannan takardu da waɗannan kasusuwa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik